Walid ƙasa yi da kansa saboda kunya ga iyayensa a wurin sun zo tare ake komai da su. Hannunsa da Faruk ya kama suka fita waje yana jin da shi ne Walid ya gama da su su ko an ɗaura sai an kwance. abdul Abdulaziz ko don takaici jijiyar kansa har shati take yi. sabanin sauran shi ya santa tun kuruciya tunda yana yawan zuwa gidan kawunsa. Baban Minisko da Walid zai ɗauki shawararsa da ya haƙura da ita ya nemi wata. A ranar ba su huta ba. ana ta yawo da buga waya gidajen yan uwa da abokan arziki sun je police station an ce sai bayan awa 24 za su dawo saboda ba yarinya ba ce ba za a ce kai tsaye ta bata ba haka aka kwana jigum rayuka ba daɗi musamman na iyayen ta duk kokarin ka akan yaro idan yayi ba daidai ba yatsu kanka za su fara nuni alhaji musa da mama talatuwa ba mutanen banza ba ne amma allah ya jarabce su da irin suwaida bayan azahar gidan ya so mace da makusantansu suka yi jidirin motoci har da jiniya da da iyaye sai Allah haka su Alhaji Musa suka fita waje da sauri da fargabar ko motar asibiti ce ta kawo musu yarsu tur suka yi su duka da ganin jerin gwanon motocin da suka cika layin bodyguard din ne suka fara fitowa nan da nan makota suka shiga gwara kofar gidajensu suna rufewa su Alhaji Musa ma ba a bar su a baya ba shi da matarsa da maman Aisha da kuma iyayen Minasko da shigar su gida da jin sallamar su waye da ko cikakken minti ɗaya ba a yi ba yallata dogaro sandarta ta zo ta rungume shaleli ba ta yarda ta haɗa ido da kowa ba ta ce tare da baƙi muke mama da alhaji musa suka kalli juna kowa da tunaninsa sannan suka ce ta shigo da su wahalar dawowarsa gidan kenan ya ta karo da manyan mutane suna shiga gidan jiraye suka wuce sannan ya bi bayan su yan uwanta maza da kowa na zaune alhaji audi alhaji ari fanna da shamsu suka biyo bayan su su duk wani wanda zaman ya shafa yana zaune a tsakar gidan alhaji musa saboda falonsa ba zai dauke su ba alhaji ari ne ya gabatar da su duk da sun so gane shi saboda ganin su yau da gobe a tv idan ba za mu takura ko muna son magana da mahaifin su suwaida nan da kake ganin mu babu bare ko ka faɗa min ni kaɗai zan sanar da su waɗannan yan uwana ne ya nuna malam falala da yan uwansa biyu sai iyali na mahaifiyata ƴaƴana da kuma wanda zai aure ta alhaji audi ya ce to madalla alhaji mun zo da kokon bara ina nema haɗa na shinsa auren yar wajenka ban zo da kaina da nuna rashin isarka akan aurar da ita ga wanda kake so ba sai dai auren dole bai taba haifar da ɗa mai ido ba sannan kamar yadda ta yi min bayani a gaban ka da malamin da ka kira aljana ta yi muku bayanin dalilin dacewa haɗa ta da shamsu ba tare ka ba alhaji sai dai gaba ɗaya ko kalma ɗaya na kasa fahimta cikin maganar ka wace aljanar ake magana shamsu ba ciwo sikar da ta rubuta maka ko zai tuna shi yasa na so mu yi maganar cikin sirri a natsi alhaji musa ya karanta takardar sai dai karantar fuskarsa ya yi wuya jikinsa ya yi matakar sanyin da bai san matakin da zai ɗauka a kan susa ba jikinta sai bari yake ita ma amma ko ana muzura ana shahu tunda suka biyo ta sai ta auri shamsu hularsa ya cire ya shafa kansa cikin tashin hankali idan na fahimce ka da kyau ita da kanta ta zo abuja wajen ku jiya da wannan takardar shamsu ne ya amsa masa haka ne kuma ina ka da ka taimake ni ka bani aurenta zan biya ko nawa ne abin bai kai haka ba cewar alhaji musa yalla da su mamu sun kasa gane me yake faruwa yanayin dan nata ya sanyaya mata zuciya ta ce wai me aka ce a takardar kuma waye ya rubuta na ji kuma kiran jinni me aka yi musu zan yi muku bayani daga baya ya jiya yana kallon alhaji audi cikin raunin murya ce alhaji kun taho da sadaki a shirye muke amma kuɗin aure ne za mu bayar ba sadaki ba alhaji ari ya ce yana zaro damin kuɗi daga aljihunsa yan uwansa ya kalla cikin kowa ya zai yi wa soyayya da waliya a ɗaura auren yanzu su koma da ita a razanu ta kalli mahaifinta tana son yin magana amma babu fuska alhaji me yayi zafi ne bamu zo don mu bata maka rai ba rai na bai ɓaci ba na auna ne dai na gani san tafiya daga abuja zuwa nan gara a yi kawai na sauƙaƙa muku walid da su salihu suna kallon ikon allah da alhaji musa ya dage sai fa an ɗaura aure mama bata iya magana ba sai tashi da ta yi ta koma cikin gida tana kuka duk yadda aka yi ta san cewa wani abu mai girma su ta yi ran shamsu a da yadda ya kula kamar iyayenta ba sa santa abin da ta faɗa ashe gaskiya ne da alhaji musa ya ga cikin yan uwan nasu babu wanda ya yarda ya saka kansa cikin lamarin sai cewa waye alhaji audi tun da ku biyu ne na wakilta ka a matsayin waliyin soyayya Mun za mu zama shaidu Baba Wada ta ce damuwa sosai a fuskarsa. Kada ka damu dama ba rabon ka bace kowa ya ga yanayinsa ya san cewa ransa ya kai kololuwar ɓaci ne. Alhaji Audi da yake son yin amfani da wannan auren ya saka ya na tauhidat da ya kamata a sanar a ranar da suka ce ta ɗaurin aure ya kwantar da kai alhaji ka duba lamarin nan da kyau ka ijiye batun shi wannan yaro ba ta son shi ka duba rayuwar yarka bai dace ka aurar da ita a haka kamar wata maragata ba yanzu ga kuke so a yawa ko kai fa dama akwai ɗaurin auren sa da muka yi a cikin unguwa da yar direban matata na so bayan sha'anin bikin nasu a sake taruwa domin jama'a su shaida kaga yanzu sai a haɗa a ɗaura har da na soyayya murmushi alhaji musa yi wato don gata su biyu ne ma zai aura lokaci guda hakan ma yayi insha Allah madaurin auren ta zai biyo ka Abuja idan ya karɓi sadakin ya damƙa mata a hannu sai ya dawo amincewarsa ta yi wa susu daɗi sosai ga ƙarin farin ciki ashe tafi ta yar direba ce kuma sakakkiya ta ƙara tunawa kanta sannan a hankali za ta fahimtar da ita matsayinta a gidan ko ta fita ta ba ta wuri ta ci karanta ba babbaka shamsu ya so a ɗora ta da matarsa ita kuma barin ta ɗin ya mata daidai saboda samun komawa wurin mai bindi maƙudan kuɗaɗe alhaji ari ya miƙa a matsayin dukiyar aure da alƙawarin zuwa ɗaukan ta nan da kwana uku saboda biki za su aiko da lefe har suka fita fanna tana mamakin wannan abu kamar almara ba ta raba ɗayan biyu su su kwaɗayi ne ya kawo ta ya sanya ta bijirewa iyayenta suna fita Alhaji Musa ya kira ta da ta tashi ba kunya za ta shiga cikin gidan ya mika mata kuɗin da aka ajiye. Baba me zan yi da su ta tambaye shi saboda ta san ba amarya ke rike kuɗin aurenta ba. Ki jefa a masai jiki a sanye ta ɗauka don ba ta ga alamun wasa a tare da shi ba. Jan zancen ba komai zan je yi mata ba sai ɓacin rai. Sumsum ta wuce ɗakinta babu wanda ya kula ta. sai da ta bace wa ganin su kwalla ta tuko wa Alhaji Musa idanu malam Falalu ya girgiza masa kai kada ka yi mata kuka ka kara ta kara garewa wasikar ya mika imam ɗansa na biyu ya umarce shi da karantawa yana kai aya Salihu da Ridwan suka tashi har suna rage-ragen shiga cikin gidan ran kowa a ɓace yake musamman Salihu da ya yi dukan amma babu kunya ta alaka bawa mahaifinsu tana kwance a ɗaki sai jin su yi akan ta Ridwan ya kulle kofar su biyun suka shiga dukan ta ba ba gani da ƙyar malam Falal ya samu suka fito bayan ya nuna musu cewa dukan ba zai gyara komai ba mama ta ci kuka har ta gode Allah yalla kan tayo ta nuna bacin rai kuma ta goyi bayan a hukunta ta sannan kada a bada auren nata aure za a ba su iyalla saboda kada a gaba mu sha kunya to ko ta ɓata mana suna tunda ta iya yin wannan sake zuwa gare su ba wuya zai yi mata ba bakin ciki na ɗaya walit ba ni da wata irin da zan baka in wanke kaina daga bakin fentan da soyayya da ta shafa min ya kam kana da ita alhaji kuma da yardar Allah ba za ta ba mu kunya ba walid ka je wurin hanifa kanwar amina idan kun daidaita auren ku babu fashi in allah ya so duk wata ɗawainiya ta uba alhaji musa ne yake yi mata tun tana tsumma. wani abu ne ya zo ya tokare wa alhaji musa makoshi tabbas malam falal ya nuna masa halacci gyaran murya ya ce masa ya je ya yi shawara da zuciyarsa da kuma magabatansa godiya yi musu ya fita yana mai al'ajaban kalin susu iyayenta da jama'ar da ke kewaye da su babu abin da zai ce musu sai godiya yamma na yi jiki duk ya yi tsami susu ta saci jiki sai wurin mai binne mama da habibu kananta sun fitar ta amma kowa a gidan ya yanke shawarar zuba mata namojiya ita duniya ai ta fi bagaruwa iya jima wanda bai zo cikinta bane yake da bakin magana amma muddin ke iskar ta shi kenan da kwarin gwiwar ta ta je saboda ta ga amfanin shawararsa ba wani kulle-kulle aikinsa ya tabbata kamar kamar yankan wuka yau ma bai bata komai ba sai sharaɗin da ya kafa mata na cewa a duk lokacin da ya tashi karɓar ladan aikin sa ta taɓa zai warware komai in dai ba raina da lafiya ta ka nema ba ka ɗauka na baka dolar da na gani a gidan alhaji audi na tabbata babu abin da za ka nema na gagara biya to ko yake san a ranki cewar Shamsuddini yana tafin hannunki kuma daga ke ya gama aure akwai yarinyar da aka fara aura masa amma ya sake ta zaman gidan da babansa yake so ta yi ne bana so gaskiya dariya sosai mai bindiya idan abu ya shafi Alhaji Audu to naki ido ne soyayya kada ki kuskure ki nemi abin da yafi karfin ki ba haka ta so ba amma dole ta hakura abu na karshe da ya faɗa mata shine ta tanadi ƙaryar da za ta yi wa Shamsu akan rashin warkewar larurarsa domin ba zai iya warkar da shi ba duk yadda ta so ya faɗa mata larurar kuma yaƙi Hanifa bata ba wa iyayenta kunya ba, musamman bayan shawarwarin Aisha da Minasco haka ma iyayen wala sun nuna halacci wurin karɓar tayin da aka yi musu. Duka kayan da Alhaji Musa ya saya na auren su haka ya damƙa mama ya ce aje a jira wa Hanifa da farko ta takura wa kanta da kuka. Yayi ta bata baki da cewa su su ba ita kadai suka haifa ba da za su lalace a kanta tunda ta iya nuna duniya ba su isa da ita ba bai ga amfanin su yi ta da jijiyar wuya ba ya san ba za su taba cire ta aure ba to amma dole su koyi hakuri ranar da aka zo daukar ta babu wani dangin sa Alhaji aure a takaice ma dai mutanen da aka ba kwangilar hada lefen ne suka kawo da kansu kuma aka ce su taho da ita a yi shirin biki wannan abu ya tayar mata da hankali sosai haka ma iyayenta amma sun bar ta ne duniya ta koya mata darasi cikin lefen har da motoci biyu na uwa da uba da makullin gida wanda akwatuna guda ashirin da hudu duka wannan sabanin tunanin ta babu abin da ya burge ta saboda rashin zuwan dangin miji kuma iyayenta suka ce ta karbi kayanta ba sa bukatar gwangwanin ta biyu ne suka bi su saboda dai kada a ce babu wanda ya san inda take fanna kai ya ɗauki zafi wurin neman inda za ta haɗa kayan da amarya za ta saka sai abu ya zo da sauƙi shamsu har ɗaki ya bi da dai umarce ta ta ba da kayan wurin ta sannan daga ranar har amaryarsa ta tare yana so ta kwanta ciwo idan ma ba ki yi cuta ba to dai ki sani kika kuskure kika zo wurin wani iben sai na ci mutuncin baban ki ba naki ba ragaginsa bai bata tsoro ba sai ma dadin da hakan yayi mata ba musu ta ba da kaya ya kai wa fanna wai a gyara wa suwaida a ranar ta iso aka kira mai ɗinki ta auna ta ta tafi da su tsayin su kusan ɗaya faɗi ne za a rage daidai da jikinta sai ta kalma da aka siyo wasu yadda suka yi haka ta faɗa wa papa ne shi kuma ya nuna wa danginsa da gaske ba ta da lafiya da suka ji cewa su biyu ne amaren san ba su ji daɗi ba saboda a ganin su an wulakanta masa ya ne wannan dalilin yasa duka taron da aka yi ba su damu da rashin zuwanta ba wasu ma suka fara ganin laifin babanta suna ganin kamar sayar da ita yi don kuɗi a ranar da za a fara bikin hajiya mun ga ta aika aka kira mata tauhida zuwa falon alhaji audi cikin shiri ta fito ita da jamal a ranar za su tafi wurin arkam ko da wasa alhaji audi ban yi yunkurin hana ta tafiya ba don dama ce ya samu ta wanke kansa ya shafa mata kashin kaji kamar kullun yau ma bata amsa gaisuwar tauhidar ba sai envelope da ta miƙa mata a gabanta admission ta ɗinki ce a cike da takardun kuɗin makaranta na riga na biya insha Allahu har ki gama idan an samu ƙarin kuɗin a gaba za su sanar da ni amma manga kin san cewa karatun ta ba hurumin ki bane yanzu ko cewa Alhaji Audi bayan ya karanta takardun tunda ta zo gidan nan ban taba karbar kwandalar kowa akan ta ba dan ta yi aure ba zan fasa abin da na yi niyya ba idan ka ga dama ka yaga san makal inji Jamal dina murmushi ne ya saba cewa tauhidat ita ma hajiya mukan sai da ta ta so bayyana nata murmushin ke yanzu duk karatun duniya ki rasa wanda kike so sailo ya tambayi tauhidat kai ta gida dan Allah ka bar ni in yi zan nemi izinin mijinki saboda kada a keta alfarmar aure ko a jikin hajiya mun ga ta ce masa ba zan dawo ba sai jamal yayi satilan a makaranta nan din ba abin da yake yi sai shiririta garin da kai shi inda sa zai sa masa ido kafin ya tanka suka fice suna taku kan diga digansa cike da kwarjini biki bidiri susu ta samu abin da take so amma ba yadda ta so ba kwana bakwai a kwashe ana ibin kala kala mutane kullum tururuwa suke amma babu kowa nata sai mutum biyun nan habaici ko sun kulla da shi saboda ko yaya suka hada inuwa da fanna sai ta yi mata hotunanta sun baza tashoshin talabijin da jaridu amma babu kowa nata da zai gani ya ce daga sai soyayya da ta wuce sa'a a haka aka ci aka cinye ranar asabar babu fashi malam falala da dan uwan alhaji musa suka zo cikin ɗaruruwan mutane suka ba da aurenta akan sadakin gida mota kujerar maka da kuɗi dubu ɗari biyu yadda aka ba su makulle takardu da kuɗin haka suka miƙawa gwaggwanta ta kai mata har ɗakin da aka yi mata masauki suka fito suka kama hanyar gwamba ko jira a kai ta ɓangaren ta ba su yi ba ranta ya ɓata matuka sai da ta kula har aka ci aka cinye bikin babu wani da aka ce dan uwan Alhaji Audi ne ko na babar Shamsu da ya ce mata ta rasu. duk wanda za a nuna mata ta gaisar dangin fanna ne babu dangin uwar gida Hajiya Manga babu ita kanta sannan tsirarrun mutane ta gani a matsayin yan uwan Tauhida sai dai a nasa bangaren basu ga abin doki da zumudi a auren da ko ba a faɗa ba tuni sun gano ta sayar yar bata da wata kima a idan miji bayan sallar isha'i Fanna ta aika a faɗa wa su ta shirya sannan da kanta ta je ɗakin Tauhida ta taimaka mata ta shirya tausayin ta take ji kuma ganin Hajiya Manga shi yasa ta bar ta ga kuma su din da ta tsana har ranta da suka gama wurin alhaji audi ta kai su yi musu fada babu abin da ya iya cewa sai su zauna lafiya aka fita kai su dakunan su katon gini ne aka yi wa shamsun bene dakuna hudu ne a sama da biyu a ƙasa sai kicin falo da banɗaki saboda baƙi ƙarshen haɗuwa wurin ya yi don babu ce kawai a kayan zamani ba a saba ɗakin da ya fi girma fanda ta kai tauhidat sannan ta nuna asusu wanda ya fi kusa da matattakalar bene ta ce ta shiga shi shine nata wannan wariyar da ta gani daga fanna da danginta sai da ta ci albashin fansar ta wata rana kada ki yarda ki raga waccan matsiyaciyar yarinyar ita nan nan taki ta dau zafi shi kuma alhaji ya dage wai dan ya ta miki ya hada auren nan to ko ma dai me yake kama kanki ki kuma nuna yar banza ke ba sa'ar ta bace idan ta shiga gonar ki ki faɗa min mu tare mu ci haba fanna haka ake yi wa amarya nasiha maimakon ki bisa da addu'a sai hudubar siya cewar wata yar uwarsu to ya hajja na yi shiru ga wannan maza ki shanye kafin ango ya shigo don ke ce uwar gida wata sai dai ta kwashi raguwa. kofin tauhida ta karba daga hannunta tana murmushin dole suna fita ta je ta juya abin cikin sink din dakin ta ta dauro alwala ta zo ta tara sallah babanta ya riga ya faɗa mata ba ginin bacci ta shigo ba ga shigo ba zai bar gidan da danginsa saboda an sallame shi da kyauta mai tsoka sarki ne shi yanzu dole ya bar aikin a cewar alhaji aure ita ma kanta ta san akwai makarkashiyar da ake kulla mata dakin amarya su su duk kyawunsa bai kai na Tauhidatu ba, kuma fanna tana sana ta yi hakan tana shiga mayafi ta cire ta karewa ko ina kallo tana murna, abu kamar mafarki dai yau ya tabbata. Kulle-kullen magungunan da ta fara sha tun a gombe ta ɗauko wata gumba ta cinye. kusan rabin leda sannan ta je ban ta sha ruwa yau fa gona ta ne komai tsiya tun da dai ita kadai ce matarsa shi ma yana ta ɗaukin shigowa yau zai samu suwaidansa ba wasu abokai gare shi na zo a gani ba saboda yanayinsa shi yasa babu ɗan raki ya yi shigo ɗakin farko da ya buɗe a saman ya ci karo da abar ƙaunarsa zaune a bakin gado ta yi wani irin kyau a sa da sauri ya kara ciki ya rungume ta ban bar ki ke kadai ba ko ya tambaye ta yana wasa da yatsunta da suka sha lalle langaba kai ta na san kana wurin uwar gida ai shi yasa ban damu ba a take ta ga fuskarsa ta sauya ta saki murmushi a ciki ki daina sako idan ina magana na daina ta ce da murmushi hannunta ya kama zai kai ta gado ta turje sham bai yi wanka ba tun na safe saboda taro bata rai ta ga yayi oke shiga ki ina jiran ki zarginta ko tauhida aka kai ɗakin sa sai cewa ta yi kaifa mu je na haɗa maka ruwa sai na dawo na yi anan wani abu ya tuna ya girgiza kai zan yi anan kawai ba sai mun fita ba ya gama tsarawa ne a ransa shi zai dinga zuwa ɗakin ta kuma ba zai kwana ba duk dare zai koma nasa ita kuma ganin haka ta ƙara ƙarfafa zarginta wanne ne ɗakin ya ɗauko maka brush ɗinka yadda ya ga ta nace kuma ya tuna cewa ai ta sun larurar sa sai kawai ya ce ta taso su je ɗakin nasa su kwana a can ko ba komai gara da saba sannan ga fatansa na cewa daga yau komai zai daidaita tunda ta tare shi ne a gaba tana biye da shi da kayan baccinta a hannunsa suka shiga ɗakin dan kamshi akwai kamshi ya bulbula a air freshener ga AC a kunne tun safe amma bai ɓoye wani irin bashi bashi da yake fuskar mutum ba ranar da aka gama jera kayansa a bangaren ya dawo nan ya kuma kulle wancan ɗakin bai bari an shiga ba maimakon shirin wanka sai ta ga kwanta a kan gado cire min takalman nan ya turo mata kafafuwansa wani iri ta ji saboda a iya sanin ta ita ce a bar tarairaya a yau ba shi ba sannan bata ga alamun ya shigo da komai irin na cimar da ango kan shiga ɗakin amarya da shi ba fuskar ta ba yabo ba fallasa ta matsa ta cire masa tana duka idanuwan ta suka sauka akan shirgin kayansa a ƙasa can gefe guda bata san lokacin da ta haɗa rai ba kuwa ta tsani ƙazanta ko kaɗan ba sa shiri da ita bayan ta cire masa ta matsa wurin kayan dan ba za ta iya kwana da tunaninsa ba bari na zuba kayan can a wadurabu gobe sai na ninke maka idan na wanki ne kuma sai tana ɗora hannu akai yana durowa daga gadon ajiye ki taɓa aikin gama ya gama tuni ta ɗebo su sai dai daga duken ta watsar da su wani irin abu da bata san yadda za ta fasalta shi ne ya shiga hancinta a take cikin ta ya hautsi ne amai ya taho da gudu ta ruga inda ta fahimci nan ne ban ɗakin ta buɗe kuma sai ta karkace yadda za ta ji daɗin yin aman yadda ya taho da ƙarfinsa haka ta haɗiye shi ba arziki saboda mummunan gaman da ta yi ajiyar shamsu ce ta safe da ya yi saboda ganda da sabo ko fuloshin bai yi ba ya rufe ya fice ya riga ya saba sai zai yi wani yake kora wanda ya gabace shi sun kumbura sun tun suna miƙa gaisuwa ga amarya suwai da matar shamsu audi karam jikinta na rawa take ambatar na shiga uku na lalace har ya shigo fuskar ta kawai ya kalla tuna mai ya ajiye a masa oh sorry bari na yi Ba ta an ba ko ya danna abin nan take uban uban wari ya kusa yin ajalinta ta ta yi ko ta kansa bata ƙara bi ba ta koma na ta ɗakin shi ko murmushi yayi na jin kunya a ran sai na ta zaki saba ne wankan sai ya kimtsa sannan ya tafi ɗakin ta a kwance ya same ta ita ma ta yi wanka ta kuma sha kukan bakin ciki ta juya masa baya ga yunwa saboda ɗokin ya ko ruwan kirki bata sha ba bai ma san ana yi ba bare ya ce ya manta darewa yayi ganin tana turjiya da komai ya gwangwaje angwancinsa da amarya sabuwa fil a kunnuwan ta aka ma kiran asalata dama bacin nata bai yi nauyi ba gani ta ya motsa ta sake lafewa nufinta idan ya tashi duk tsiya ya tarairaye ta kamar kowace amarya shiru bai tashi ba sai janyo ta da yayi jikinsa yana gyara kwanciya bata cika minti biyu ba ta ci bangaren da take kwance a kai kamar akwai danshi hannu ta saka ta taba sosai ta tabbatar a cikin ruwa suke ba ma danshi ba a zabar ta tashi zaune duk da dai akwai duhu a ɗakin tana kallo silin ta soma sa shan silin ya bule tashi ruwa yana ɗago mana da ƙyar ta samu ya bude ido ya kai hannu ya kunna fitilar gadon menene kika tashe ni ruwa yana ɗigowa akan gadon ta ce lokaci guda tana miƙewa da quiet din saboda ta rufe jikinta idanuwan ta kyar suka sauka akan gadon inda yake zaune ya miƙe kafa da dogon wandon bacci jike sharkaf gaban ta ke dukan uku uku da ta karewa gadon kallo inda yake ne ya fi jikewa ga wandon safari ya nuna mata dahir zazzaɓi zazzaɓi ta je yana neman kayar da ita ga kafafuwanta sun saki saboda tashin hankali jingina ta da wardrobe ɗinta ta saki nauyin ta gaba ɗaya ta sulale a wurin fitsarin kwance kai murtuke fuska ya kika ce kin sallar rura ta a hankali ta dinga gida kai tana cewa in mm, na sani fitsarin kwance ba haka ta ce min dama da yararin fitsarin nasa da bai gama tsanewa ba ya taso gabanta ya sa hannu ya makuro wuyanta ta so makakari ya aka yi na sake yi bayan kin ce ke ce maganin 错嘛，错哪里？